من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وكل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنواع مسلمين ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haɗuwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asba daidai lokaci na muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjidi sautin sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala yi mana gudumawa Allah ya mana jagoranci Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu muna nan cikin suratul an'am kuma wancan karo mun tsaya ne a aya na casa'in da ɗaya, da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta casa'in da biyu daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala yau muna takwas ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha uku ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiyya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka sani cewar azumin yana ta kan tafiya yanzu an ji kaɗan za a gama wato goman farko a shiga goma wato na tsakiya don haka abin da yake kanmu shine ƙara dagewa duk wasu ayyuka na alkhairi da kake ka waiwaya ka dube su ka daɗa tsayuwa na gaske a kansu ba ka rika komawa baya ba kuma kaga haka sharrin shaidan yake azumin yana matsawa daidai wajen da za a ci karo da manya-manyan lada to a daidai lokacin kuma shaidan yake sa maka kasala yake sa maka cewar fa kafa gaji yana sa maka cewar fa ai ka yi ayyuka baya ko ba ka yi a sauran ba ma ai ba matsala to wannan kuma akwai matsala don haka mu yi ta addu'a Allah ya sa goman da za mu shiga na tsakiya nan gaba ya fi goman farko wajen kwazo a wajenmu haka ma goman karshe ya fi sauran goma guda biyun wato kwazo a gare mu Allah ya taimake mu kuma muna nan muna daɗa ci gaba da bayani mai yan uwa don gane da abin da ya shafi abin da aka saba yi duk shekara abin da ya shafi wato tallafi da ake ba dawa wa marayu da fata za mu kara dagewa tare da ganin cewar an ba da abubuwan da ya kamata a bayar kamar yadda aka saba kamar yadda wani bawan Allah jiya ko baiwar Allah ce ta ba da himarai guda goma Allah ya saka mata da kai to kofa dai yana nan a buɗe maza da mata babu wanda aka toshe masa kofa wanda yake masu hannu da shuni da masu ɗan dama-dama da ma dai koya ne kai iya iyawanka Allah ta'ala ya ce mu Allah ya ba mu sa'a kaga da so shine samu ba za a ce sai shekara ba amma aka kagan aka gama hidiman shekaran sai ya koma a bata shiru sai kuma wata shekara ta zago to a hakan ma shekaran ta kan zago kuma jama'a da dama su yi kwanto su abin ya wuce ma ba su yi komai a kai ba to ya kamata mu lura da wannan allah ta'ala ya taimake mu to in allah su yadda kamar da muka ce za mu tashi aya na 92 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am to kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله تبارك وتعالى يا شيخ بدا بياني أولا آية وتوتشس عند بيو Ubangiji ta'ala yana magana ne akan littafin da ke hannunmu wanda yanzu muke karatu a cikinsa. ma'ana alkur'ani kenan Allah ta'ala yana magana akan alkur'ani Allah ya ce wa haza ai ma'ana wannan haza ismul ishara ne amma zuwa ga me zuwa ga alkur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana a kansa wa haza kitabun cewa wannan littafi ne ma'ana anzalnahu mubarakun mun saukar da shi littafin mai albarka ne alkur'ani ba littafin da ya kai alkur'ani albarka a bayan ƙasa gaba ɗaya to haka ma tun da allah yake ba da littafi ma annabawa su yi da'awa da shi ba a taɓa samun littafin da allah ya ba da ma wani annabi ya yi da'awa da shi wadda yake da matsayi da ɗaukaka da daraja sama da littafin da aka ba wa manzan allah sallallahu alaihi wa ba wato alkur'ani kenan don haka manzon Allah zaɓaɓɓe ne daga cikin annabawa sai kuma ya zama ƙur'anin da aka ba shi ma littafi ne zaɓaɓɓe daga cikin sauran littattafai alkutubus samawi ma'ana littattafai da aka saukar da su a sama to ba wanda ya kai littafin da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yaran da Allah ya zaɓa wa annabi kuma babu yaran da ta kai wannan yaran a wajen Allah sai zama wannan yaren kuma da shi aka saukar da wannan littafi mai albarka kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne muka saukar da shi kuma mai albarka musaddiqul lazi baina yadai aikin da littafin yake yana gaskata littattafan da suka rigaye shi domin ishara ne wannan da yake tabbatar da manzan Allah dan aikan Allah ne don da da ya zo in ba Allah ya aiko shi ba ya zo ne domin ya gina kansa ya kuma gina littafin da ya zo da shi abinsa to da kaga ba ruwansa da littattafan da suka gabata to amma sai kaga ƙur'ani yana jan hankalin mutane wurin imani da sauran littattafan da aka saukar kafin mu a yi mu ma ki daya sai ya ce dole ne ka yi imani da wannan littattafan da da ka cire guda ɗaya daga cikin littattafan da suka gabaci alkur'ani ka ce baka yadda da wannan littafin ba to ya zama ƙur'anin hannunka ma baka yadda da shi ba saboda ƙur'anin hannunka ya yadda da sauran littattafan da suka gabace shi ya yi bayani a kai ya tabbatar da Allah ya saukar da su to sai ka ce kai kuma baka yadda ba to kaga ka karyata alƙur'anin da ke hannunka kenan to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musaddiqul ladzi baina yadayhi yana gaskata littattafai da suka zo kafin shi ai qablahu kenan min alkutubi littattafan da suka zo kafin qur'ani ya zo daga ainihin littattafa da Allah ya sauka to mun sanya wannan alkur'ani wannan alkur'ani mai albarka ne kuma ga irin aikin da yake mun baka ne zira ai ma'ana kuma domin kai gargadi sai aka yi adafi wato akan abin da aka yi bayani a baya sai kuma aka sake ce sannan kuma domin ka yi gargaɗi ma'ana shine ka yi gargaɗi ma'ana mun saukar maka da wannan alkur'ani mai albarka domin ka yi gargaɗi ma'ana abin gaskatawa ne kuma ka yi gargaɗi da shi to shine allah ya ce walitin zira bihi ko walitin zira domin ka yi gargaɗi umul kura walitin zira umul kura domin ka gargaɗin jama'a na ainihin uwar alkaryu wa man haulaha da wanda ke kewaye da ita ai bi ma'ana don ka gargaɗi mutanen garin makka da kuma sauran ma mutane gaba ɗaya wadda ba a garin makkan suke ba wa ma arsalnaka illa ka fatallin nasi bashiran wa nazira ba mu aike ka ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face ma duk duniya muka aike ka bashiran wa nazira kana bushara ai kaza a shiga aljanna wa nazira kana gargadi kar ai kaza domin kar bawa ya zamto daga cikin yan wuta don haka kaga an saukar maka ne domin ka yi gargadi wa jama'an garin makka wasa irin nasu kenan da sauran mutane an gane wannan ko don haka idan an gargadi jama'an makka za a ce to asali an saukar da ƙur'ani kenan don a gargaɗi jama'a makka amma ba su kadai ba aili in zari halin ardika ba don ka yi gargaɗi kenan wa dukkan mutanen da suke ga bayan ƙasa gaba ɗaya wallazina yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda suka yi imani da ranar lahira yi yu'minuna bihi to sun yi imani da mene da alqur'ani ashe wanda ya ce bai yadda da akwai lahira ba ya karyata mai kenan ya karyata alkur'ani in ka ce ka yadda akwai lahira ba ka karyata alkur'ani domin Allah ya ce yi na bihi waɗanda suka yi imani da alkur'anin nan to fa uminuna bil akira sun yi mene ai bi ma'ana sun yi imani da ranar lahira na wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wanda suka yi imani da ranar lahira to yi yu'minuna bihi sun yi imani da alkur'ani wahum ala salatihim yuhafizun sannan kuma game da sallolinsu suna kiyayewa ashe wanda ya imani da ranar lahira to cike yake kuma da tsoron abin da zai faru gobe kiyama to cikan da ya da tsoron abin da zai faru gobe kiyaman nan sai ya ba shi dama da kwazo da karkashin tsayi da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mahuta dole zai bari sai lokacin ta yayi yayi ba zai yi kafin lokacin ba sannan ba zai yi bayan lokacin ya fita ba an gane ko sannan kuma zai zama yana cike da tunanin ran lahiran nan da a tambaye shi akan sallah awwalu ma yuhasibu al-abd yawm al-qiyamah as-salah abinda da fara tambayin bawa a kansa ranar alkiyama shine ainihin wato sallah don haka wahun ala salatihim yuhafizun game da ainihin sallolin suna kiyawa me yasa suke kiyayewa ai ma'ana suna kiyayewa ne khawfan min ha saboda mai tsoron azaban da da a yi wa bawa idan bai kiyaye wannan sallan ba an gane wannan ko abi ma'ana khawfan min iqabi tariki kenan tsoron azaban da da a yi ma wanda ya bar sallan wa khassa salata bi zikiri an keɓance sallah ne da ambato a wannan muhalli li'annaha ashraful ibadat don ita ce mafi ɗaukakan ibada daga cikin mene ibadodin da Allah ya ce a yi a bayan ƙasa an fahimta ko wa afdaluha ba'da iman kuma ita ce mafi falalanta bayan bawa ya yi imani ko sallah na ɗaya abunan tauhidi na ɗaya sai aka ce me sallah na biyu bayan imani to sai sallah idan ka cire sallah to ka cire ibadan bayi ga baki ɗaya ko da sun yin wani ibadan da ba sallan ba to sunansa aikin banza suke inda sun yi watsi da sallah ashe kula da a tsaye da sallah a kuma tsayawa yara su tsaye da sallah to wannan abu ne mai girman gaske musamman waɗanda suke da 'ya'yaye 'yan samarika samarika sai ga mutum wai ba ruwansa da ɗansa bai san ma ina yake ba ya yi sallah bai yi ba ma shi ba ruwansa kawai an yi magana sai ce oho samartaka ne yake damunsa to samartaka isganci yake nunawa bayan samartaka allah na alfahari da samartakan samari ya fi san ibadan samartaka abunan ibadan samari saboda shi ne waɗanda su ne wanda suke kan ƙarfin gaban da za su iya yin komai na bin allah don haka ya zamana za ka sami da su iya shiga ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah gobe alkiyama saboda ga cikin wanda za su shiga inuwan al'arshin Allah mutum bakwai akwai samari masu kula da addini wanda ba sa ɗaukan a hanyar banza saboda kana tsakiyar samartakan kuma ya kwanan ka ya kare kaga zai zama wani kaga ana kukan ya mutu kawai barnansa ake tunawa ya da su kare da Allah da aka sai a yi ta masa kukan ya mutu to kar ka da amma kukan ka mutu dan tunanin ya da ku kare da Allah tabaraka wa ta'ala don haka wa afdaluha ba'da al-iman ita ce mafi falalanta bayan iman ثم نفى الله تعالى أن يكون القرآن مختلقا باختراء من عند أحد nas to sai ubangiji kuma. ya ci gaba da koro bayanin da mutane za su fahimta wurin korewa mutane cewa fa alkur'ani ba wani ne daga cikin 'yan adam ya ƙirƙira ya zauna ya rubuta ba in ka dubi zantukan ciki da yadda bayanai yake a kai har ma wanda ya zo da ƙur'anin ƙur'anin ba ta tsaya da magana a kansa ba bi ma'ana ba ta bar shi ba wanda ya zo da ƙur'anin ma sai ka ji ƙur'anin ya yi magana a kanwa. wa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shaida in annabi ba aiko shi aka yi ba a shaida in dai ya rubutu to ko da za a ba dai rubuta gargadi ma wa kansa ba ko ba haka bane ba sai zama kawai shi kaɗai yake tsara komai da komai kawai amma ka taba ganin inda a cikin alkurani ake karantawa Allah da da kai kaza da amma kaza Allah a'a saboda ubangiji shine wanda ya sa a yi bautan kuma shi ya turo da ƙur'ani to sai ka ji yana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da da kai kaza kai ma da maka kaza ولقد ilaika إليك وإلى الذين من قبلك لئن ka ga wannan allah yana buga da waye da annabi sallallahu alaihi wasallam la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin sai kuma yazo yana gaya wa duniya walau ta kawwala alaina ba'da al-aqawi la kazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin kaga nan kuma Allah yana magana da mutane yana gaya musu to da annabi dai kaza dai kaza da mun masa kaza can kuma Allah da annabi yake da da kai kaza da mun maka kaza kaga sai ke nuna shi ma qur'anin ashe ba nasa bane ba shi yake rubutawa ba ba shi yake tsarawa ba bai isa ya faɗa ba sai an ce ya faɗa to hakan wani daraja ne da matsayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi ne sai ubangiji yake tabbatar da wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بنجي تبارك وتعالى ينا بياني أو آية domin ka tabbatar da lalle ka kirkiro abin da Allah bai aike ka ba ba karamin zalunci ba ne ka kirkiri zance ka jingina wa Allah za ka sha wahala gobe alkiyama haka ka kirkira ka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sha azaba gobe kiyama to ba ma ba Allah ba ba annabi ba wani daban ma ka kirkiri karya ka jingina masa Allah ba zai barka ba domin Allah ta'ala baya son wannan aiki Allah ya ce wa man azlamu wane ne ya fi zalunci ai bi ma'ana babu wani mutumin da ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kaziban sama da wanda ya kirkariya ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko ai bi iddia in nubuwata kenan yayi ikirarin shi annabin Allah ne an gane ko kuma walam yunabba ba ba shi labarin shi annabin bane amma saboda ganin tunda in an ce wani annabi ne yakan samu ɗaukaka da matsayi tsakanin al'umma shi ma yayi kunan bakin wace kawai fito ce ne annabi wani ba samu ba an samu musallamatul kazzab ne ya faɗa yace ce shi ma ana masa wahayi shi ma annabi ne an fahimta ko haka suke kiransa mutanensa ya nabi Allah me aka yi ya aka zai ce an yi kaza an yi kaza kaga kiran ƙarya yake yi yana so ya kishiyanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to matsayin Allah ya bawa bawa kai hakuri kawai da Allah yana son kai kai wannan matsayin da kai zai zabo ya baka ba shikenan ba ka kwantar da hankalinka kowa kaga ya zama abu ya zama wane to Allah ya rubuta zai zama ne idan ko ba rubuta za ka zama ba duk faɗi tashin ka ba ka zama ba kuma annabta ba zaɓi ake ba ma'ana ba mutane ne suke haɗuwa a bayan ƙasa ce to yau akwai zaɓe yau me za a zaɓa muna so mu zaɓi wani annabi ne wanda zai zama mana annabi a'a wannan ba haka ba duk wasu abubuwa da ake a bayan ƙasa a zaɓuwa ne zama jagoran kaza a zaɓuwa ne zama jagoran kaza to annabta kuma ya fi ƙarfin wannan wannan zaɓi ne daga waye daga Allah duk da cewa sauran mutane ma da akan zaɓuwa ne zama abu kaza shi ma zaɓi ne daga wajen wa daga wajen Allah can ya tsara wa da zama sai kuma sai zama population ɗin da ake nema na su zaɓuwa na sai zama su ne suka zaɓe shi bisa an rubuta ne zai yi ba sa ba ba dabaransa ba ba sa ba in ba ka ba ka gama karfin ka ka gama dabaranka ka gama ka kuma sai ka sha kasa ina fata muna lura to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ba sa ma sanin wai za su zama annabawan sai tayim din zaman su yayi sai Allah cewa na kai annabi ne ma'ana sai a turo mala'ika da tsarin da zai tabbatar ma duniya lalle kai annabin Allah to wanda ya kirkira aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko yace an mun wahayi amma kuma ba a masa wahayin komai ba domin me ai ubangiji sai ya maka wahayin tukunna kace ce amma فمحمد صلى الله عليه وسلم مع معرفته بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تارد سنن سكما دوانا لا يمكنه أن يدعي النبوة ba zai yi masa iddi'a'in annabta ba wala ya kulu sannan ba zai ce innahu uhiya ilaihi an yi wahayi zuwa gare shi ba walam yuha ilaihi shay a halin kuma ba ba masa wahayin ba an bayyana ko annabi sallallahu alaihi ba zai ce an masa kaza ba masa ba shi yasa ko magana ya da dai faɗa to ya faɗa ba sai an yi mai sai an kawo sako jibril yakan daɗe bai kawo masa sako ba baya ta fitowa ya cewa al'umma Allah ya ce ayi kaza ayi kaza sai waje ta bata shiru kawai duk ana intizarin zuwan wahayi a bata shiru to jibril in ya jima bai zo bai zo sai annabi ya ce a ah, menene ya sa ne daɗe wanda kai ba ka zuwa mai ke faruwa saboda annabi ya shiga cikin tashi hankali bai ga jibrilu ba me ke faruwa ya aka yi wahayi bai zo ba sai kuma bai san me ya sa wahayin bai zo ba saboda bai san gaibu ba don haka ana haka sai ya tambayi jibrilu sai jibrilu kuma ya bada amsa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya ma kana rabbuka nasiya yace a ba ma sauka sai Allah ya ce mu sako ba mu sauka sai da umarni in ka ga mala'ika sakwala ce sako kuma idan adadin zaman sa yayi a bayan ƙasa dole ya koma akan tayam din da aka yi da shi domin me yasa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru yace ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana abinda ke gaba da mu da baya da mu duka yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala ne kuma wa ma kana rabbuka nasiya ka bai zama mai mantuwa ba bai manta da kai ba yana sane to kaga sai yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallama sabira da wahayi ake kama sai yasa baya bude baki ya faɗi abu idan ba a ce masa ya faɗa ba ma yanzu kuwa ne hawa in huwa illa wahayin yuha to walam yuha ilai shi zan ba masa a'a bal ayatu nuzulil qur'ani lahu yasdaqu da'awahu kaga ayoyin qur'ani da suke sakowa to wa'innan ayoyin ma da shi ne suke ƙara gaskata annabtan wane manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ثم حدد من يريد أن يدعي استطاعة صنع كتاب صنع كتاب شابه القرآن يبطل به دعوة محمد صلى الله عليه وسلم sannan kuma sai ya zamanto aka iyakance wanda yake so ya yi ikirari da iko na wallafa wata littafi wanda za ta yi kamanceceniya da alkur'ani wai don ya bata saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya yi ma bara ta karɓu ba ai a rayuwar annabi an samu da suka ƙirƙiri sai su ƙirƙiro wasu ayoyi ko su kirkiro wani abin da dai da a ce ai su ma suna da littafin karantawa ko su nemo wani littafi mai ba da labarurrukan mutanen baya wadda suka gabata sai su ma ce ku zo irin abin da yake karanta muku nan tatsuniyoyi ne na mutanen farko mu ma muna da irin su ku zo mu muku sai su kama karanta wa mutane duk da haka bai kai labari ba yau kaf in ka zaga duk wani littafi na tsiya da aka yi dan yake shiyanci alkur'ani ya zama ba shi qur'ani ba yana nan saboda inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun ko saboda me mu muka saukar da qur'ani kuma mu za mu ba wa qur'anin kariya shi yasa sauran littattafa Allah bai ce dai ba su kariya ba ya bar kariyan da kulansu a hannun wanda aka saukar da littafin su al'umma dan haka aka samu kare-kare da ainihin rage-rage da canje-canje qur'ani ba har yau an gagara a kara an gagara a canja ba zai yi ba an gagara a rage yanzu duk suran da aka je aka cire wata aya daya to idan mai karatu ya zo yana karatu yana gama aya na goma zai shiga na sha ɗaya sai ga an ɗauko na sha uku an kawo gurin sai ce a wannan ayan ba nan take ba na fata muna lura ka ce alhamdulillah rabbil alamin maimakon arrahmanir rahim kawai sai kaji mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin ce kai tsaya me kake karantawa to ina na kaga wannan karatu na ba ta muna lura wani abin ya mamaye duniya ne duk inda ka je ba za ka iya karewa kur'ani ka sha ba a inda ka yi karin ba za ka bar gurin bayan ce ba haka abin yake ba saboda Allah ya ga dama wasu sun haddace alkur'ani yana na a kansu wasu ma da su rubuta kai har wasalolin nan da ɗige-ɗigen nan yanzu da za ka buɗe alkur'ani wallahi ko wanda ya zauna min gilafin ila gilafin sai ya rubuta maka kai ka san wannan ikon Allah ne don haka ya zama na cewar da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana zai abunan sai zama waɗanda suke yin irin wannan takardu don su bata da awon annabi sai zama bai yiwu ba Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man qala sa unzila misla ma anzalallah duk wanda ya ce za a saukar mai ko an saukar masa misalin abin da Allah ta'ala ya saukar to wannan kaga shi ma ya shiga cikin me ya shiga cikin masifa su ne wa humul mustahzi'una kenan wa'anda suke masu izgili wa Allah kenan an gane ko wanda sukan ce ai mu ma da mun ga dama za mu iya irin zantukan da yake yi launa sha'u ai la kullu misla haza duk wannan karatu da yake muku wai qur'ani da mun ga dama mu ma za mu baɗi misalin irin wannan an kuma kalubalance sun gagara kawowa da fasahan qur'ani da yanayin tsarin larabcin da balaganta da fasahanta ko ba haka ba da tsarin ta an rasa wanda zai kawo ko aya daya. tun larabawan da suka kware a larabci ma sun gagara bare yanzu kwararrun sai dai kama kame ko ba haka bane ba to Allah ta'ala ya riga kura mutane ya musu tahaddi kuma ba su iya sun kawo wato ainihin amsa abin da aka kure su akai ba Allah ya ce walau tara da za ka gani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan iz ko iz zalimuna yayin da su azzalimai ai ma'ana almazkuruna kenan mimman yaftari wanda aka ambata kenan mimman yaftari alallahi kaziba waɗanda suke kiran ƙaryan nan su jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma suke iddi'a'in an saukar musu misalin abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda izgili don su ɓata awan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da da ka irin wa'annan mutanen fi gamratil mauti ko a yanayin magagi na mutuwa yayin da suke magagin mutuwa ai da da ka gani ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal mala'ikatu basidu aidihim mala'iku sun shimfida hannayensu sun ce musu ukhrijo fusakum ku fito mana da rayukan ku ku miko fito da ranka ka miko ai ukhrijo fusakum ku fitar da rayukan ku ai bi ma'ana ilaina linakbidaha ku ba mu don mu karɓe ta ku mutu aw khallasuha min al'azabi in istata'tum ko kuma ku kubutar da ran daga azaba in kuna da iko in an zo azaba a gare ka ko za a azabtar da ranka in ka isa ka yi buga in buga da mala'ika ka ce bai isa ba in kai ka isa ka yi wannan to sai zama gashi nan mala'iku ran zo ɗaukar ran bawa ko ba haka ba mala'ikan mutuwa zai zo ɗaukar ran bawa gashi a tsakanin 'yan uwansa ga 'ya'yansa ga danginsa ga almajiransa ko ba haka ba ga kowa nasa amma ana operation din cire ran amma kuma ba wallahi babu wanda yake ganin mai operation din kuma wallahi na nan nayi don shi wanda ake kokarin cire ran san shi kuma yana ganin mai aikin cire ran san tarwalai ko kuma ya bar ganin ku an gane ko ko ya bar me ne ya bar ganin ku walau ta kawwala alaina ba'dal al-aqabana eh, falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzuru ya kuke je in ya zo makogoro ga wani dan uwanku ana so a cira ransa ku kuma ga kunan kun yi tsillin tsilli sai dai ana sannu masu kuka suna yi masu faɗan kalmomi dai masu kyau suna yi masu wannan duk dai gashi nan ana daddanna shi ana yana wayyo ana matsa nan wayyo wayyo haka a lokacin duk ana cire haka ran dai dinga fita numfashi ya baro kafafuwa ya baro cinyoyi ya baro ciki ya dawo kirji ya baro kirji ya dawo ina ya dawo hulko ya dawo makogoro haka sai kaga yayi final numfashi shikenan an gama an tafi da ransa kuma ba wanda zai ce kai ai wani ma ai wani daukar rai sai wani eh mala'ikan da yazo daukar ran wani ka ganshi kuwa to ƙarya ne ba za ka ganshi ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke ce da za ka gani a lokacin da ake musu wannan operation da cire ransu yayin da za a ce ku fito da rayukanku ku ba mu domin mu ɗauka mu kai wa Allah ko kuma in kun isa halin da yanzu ku shiga na wahala za a cire ranku ku kubutar da kanku in kun isa to ba zai yiwu ba kuma Allah ce al yawma tujzauna azabal hun a yau da mu sakanka musu azaba na wulakanci bima kuntum ko al yawma tujzauna azabal hun a yau da mu sakanka muku azaba na wulakanci bima kuntum taquluna na allahi ghayra alhaq na game da abin da ku kasance kuna faɗa wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma ba gaskiya bane ai bid'awan ke kenan wal iha'i kaziban wato saboda da'awa da kuke na annabta da kuma wahayi na ƙarya da kuka ce an yi muku wa bil istihza'il ibtal haqq da kuma izgilin da suke na ganin sun bata gaskiya na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce kuntum an ayati tastakbirun kun kasance game da ayoyin Allah tabaraka ta'ala tastakbiruna kuna yin girman kai ai ma'ana ta takabbaruna kenan anil imani biha kuna yin girman kai gabarin imani da wa'innan wato ainihin ayoyi da Allah ya saukar wa jawabu lau ai bi ma'ana la ra'aita amran wato aziman ko fazi'an da da ka gani ya manzan Allah lokacin da ake wannan operation ma wa'innan makaryata wadda suka ce an saukar musu da wahayi suka kirkiri karya suka jingina wa Allah da da ka ga yadda ake buga su wajen fitar musu da ransu ai da ka ga wani abu mai girma ko da ka ga wani abu firgitarwa wanda zai zamanto kai ma ka gani abun zai daga maka hankali an fahimta ko yau wani koda ya mutu a gaban wani wani wahala da ya samu kansa a ciki wanda bayi gurin ana ce masu a ai wani lokacin da ya zo mutuwa wahalan da ya sha da kana wajen da hankalinka ya tashi ba haka bane ko wani hatsarin nan da ya yi da ka gan shi ai da hankalinka ya tashi to duk kamar misalin haka cewa da a ce ana gwada mana yadda ake cire ran kafurai to da mun ga abun firgitarwa da tashin hankali an fahimta ko da mun ga abun tashin hankali da firgitarwa Allah ya ci gaba da cewa ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله تبارك وتعالى ينفر والله دان أدن يئيا وكنسا كما يكيا وكنسا kamar yadda baka samu kanka kai kadai a gidan duniya ranar haihuwanka Allah ya ga dama aka duro da kai duniya haka ba za ka koma ga Allah kai daya kuma ba gadara ba ne don an haife ku tagwaye ko ba haka ba haihuwanku da aka yi tagwayen nan ba kamar yadda yanzu a nan duniya da za ku mutu ku biyu a muku kabarin jama'i yanzu ba ka sanin wana na kwanci a gangana to haka ma da kake cikin gyatuman ka kai hasan da kai da usainin ka baka san kana tare da hasan din ba usainin bai san yana tare da wane ba da bana da shi hasan bai san na tare da usaini ba usaini ma fa bai san na tare da hasan ba ba wai tagwaye da zo suna tattaunawa ne da junansu kai wani sha'ani yayi da muke ciki ai an yi ba haka bane ba wanda ya san ma ɗaya na cikin na fata muna lura baka san kai ɗaya bane lokacin da ka kwanta a cikin ka baka san ku biyu bane baka san ku uku bane baku san ku hudu ne wasu hasu hudu ba ki yi wansu amma wallahi ba ɗaya daga ciki da ya san lokacin rayuwar cikin kai ai ka matse ni ko na matse ka ka mun kaza na ma kaza babu to haka anan duniya ma da za ku mutu tare da wani ba maganar da za ka yi tuna wai a ce yanzu kun mutu kana ganin yanzu gana a mace ga wani ma a gangana a mace ba za ka san wannan ba an gane ko da za a sanya ku a kabari tare ma ba za ka san cewa to yanzu an zo tambaya wa na bari ka kashe kunne ka jin an gama masa yanzu sai kai wallahi ba za ka sani ba wannan al'amari fa na Allah ya wuce tunanin dan adam wallahi wuce tunanin dan adam ta ka Allah tabaraka ta'ala ce wa ji'tumuna furada haqiqa wallahi za ku zo mana munfardina anil ahli wal mali wal walad da ku zo mana ɗai ɗai ɗai ɗai ka bar iyalanka ka bar dukiyanka ka bar ‘ya'yanka haka da ka je ka haɗu da Allah an fahimta ko haka da ka haɗu da wa haka da ka haɗu da Allah shi ne Allah ce wa laƙar ji itin muna furada hakika da ku zo mana ɗaiɗai ku kama na ku awwala marra kamar yadda a farkon al'amari haka muka halicce ku ai bi ma'ana min khurujikum kenan min butuni ummahatikum ai ma'ana fitanku min butuni ummahatikum daga fitan daga cikunan iyayenku haihuwan zaman da kuka yi a ciki kuka fito one by one ai ko tagwaye ne ma ba tare suke fitowa ba ba haka bane ba one by one ko one by one sai wannan ya fito wani ma in ta haifi ɗan sai a ɗauka kawai cikin ne yake ɗan kumbura bai sace ba sai can an jima sai ɗayan mahe ya motsa ce ah, ashe guda biyu ne ina fata muna lura wani kuma akan yi amfani da na'ura a a'auna a ce mata ya biyu ne a cikinta don hakan ɗayan ya fito ana sauraron fitowar ɗayan to kamar yadda kuka zo one by one haka za ku koma zuwa ga Allah one by one in ji Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'ana kama na kuma awwala marra kamar yadda muka halice ku a farkon fari ai ba ana min kurujikum min buduni ummahatikum wajen fitan ku daga cikin iyayenku da kuka zauna a cikin huffatan urratan hurlan ai haka bawa ya fito daga cikin gyatumansa ba riga ba hula ba wando ba me ba takalmi kuma ba kaciya in ka ji ana cewa wai an haifi wane ai wane mai riga ne ba wai an haife shi ne da wani riga jamfa haf. ko full jamfa ko t-shirt da kake gani ba ba shi yake magana ba wani yaɗi ne yake lulluɓa ciki wanda ana aihuwansa ba a yi maza maza an yi mai ba an yaɗe mai wannan yaɗin ba to yanzu ko ba samu numfashi ya sheka ba saboda lokacin da yake ciki kuma Allah ya tsara tsarinsa yanda yake shekan numfashi to yanzu ya canja rayuwa ya fita daga wani hali ya koma wani hali don haka a wannan halin da ya koma kuma yana bukatan ya yi rayuwa irin na wa'inda yanzu ya zo ya same su ta hanyar da suke shekan numfashi to ya zama masa dole shi ma ba ta nan zai sheka an fahimta ko kamar yadda da da kake ciki ta hanyar da wadda suke ciki suke shekan numfashi kai ma dole ta nan ka sheki naka da ka zo duniya sai hanyar sheka ya canja hanyar cin abinci ma ba ya canja da duk sauran abubuwa sai zama ka intikali kenan min makanin ila akhar ka tashi daga wannan guri ka koma zuwa wannan waje to labudda alhayat ko ta tabaddal dole ne rayuwan za ta canja daga yadda ka sani zuwa ga ba fa ka sani ba an fahimta ko to ne ubangiji tabaraka ta ce yake tabbatar mana da wannan ma'ana misalin yadda mutane suka fita daga cikin iyayensu tsirara ba hula ba riga ba komai to haka ubangiji ta'ala ya ce za a komo zuwa ga Allah shi ne bi ma'ana kama kuntum ka wato ba tare da abin nan wato ainihin kaciya ba duka za ku fito daga cikin iyaye shine ma'ana min kun min ne mati kun huffatan ko urratan gurlan haka bayi za su fito ba tare da akwai wani dama da suke da shi ba ai ma'ana ba a kum ubangiji zai tayar da ku ba kun tayar da ku wa kun min al-quburi da fitanku daga kaburbura kuruje kun min buduni ummahatikum misalin fitowan ku ne daga cikin iyayen iyayenku fitanka daga kabari yana kama da fitanka daga ina daga cikin mahaifiyarka dama a kudindina kake a wani guri sai ka duro duniya fankalalo falalu ka ci gaba da harkoki sai Allah kuma ya ɗauki ranka ya ka sake mai da kai wani tsukiyo ko ba haka wani tsukakken rami aka saka ka cikin Allah ya ga dama ya yalwata maka in ya ga dama ba wannan tsukin da aka ganin ma sai ƙara tsuke ka ka sha wahala Allah ya tsare mu da wannan to kaga sai na ka koma wani yanayi kenan har wa yau to kamar yadda haka to haka ma kuma ubangiji ta'ala zai fitar da ku daga kaburburan ku shine min kuburi wato shine ah, wa kurujikum min al-kuburi mislu kurujikum min buduni ummahatikum wal ba'as kuma tashin alqiyama kuma i'adat wato maidawa ne walaysa ibtida a min jadid ba wai fara halitta ne sabo ba an fahimta ma'ana yanzu ta yadda mutum daga kabari a raye ai ba yanzu ne aka halitta shi sabo ba a'a an yi replacing ne mana an maimaita ne sai da aka halice ka kamar riga ne aka ɗinka sabo sai aka zo aka farke sai aka mayar aka ɗinka ai ba za ce sabo ba ne ko a'a aiki ne na maimai to haka Allah zai sake maimaita maka rayuwanka sai ka sake fitowa ba wai sabo ba ne shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa taraktum ma khawwalnakum ko a wara zuhurikum ai wa taraktum ma khawwalnakum ai ma a'tainakum kenan min al duk abin da muka ba ku na dukiya Allah ce za ku bar ta ga baki ɗaya wara zuhurikum a bayan ku haka ne Allah ya yi gaskiya ko a yanzu ma muna gani ga ɗime venanka ga manya-manyan motocinka ga kamfanoninka ko kuwa ga dukiya iri-iri da kake da shi amma yanzu ga shi ka bar su a baya an sa ka a makara an kinkime ka ana tafiya da kai yanzu ga wannan abin ka bar yayi na a baya don ba za ka tafi lahira da wannan abin ba kana mutuwa ko ba abin ne ka ba sunanka ka bar wannan abin a baya to bari an tashi tafiya ne kama kuma an raba ka da gidan da a ciki kake kafafa kake iya yi yanzu gashi tsingaluminka an cire duk wasu kayayyakin ka da kake ji da su na alfarma yanzu an naɗe ka a wani farin yadi irin yadda aka naɗa bakin talakawa ne kai ma yanzu gashi an naɗe ka kuma an kai ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan dan adam ya mutu ababe uku suna raka shi kabari biyu suna dawowa ɗaya ba ana barin sa tare da shi idan ka mutu iyalanka da su raka ka magabatta dukiyanka ma zai bi ka magabatta aikinka ma ba zai bi ka magabatta don ran da ka mutu motocinka da kake da su da a shishiga ciki a loji mutane a lode su su ne yan rakiya a bi an fahimta ko sannan kuma iyalanka ma maza ma shishiga mota 'ya'yanka 'yan uwanka wane ne a yi ne a bi ana bin ka kuma sannan kuma aikin ka dama already yana nan tare da kai ba za ka rabu da shi ba don haka ana zuwa kabari aka haka kabari aka gama komai sai a ɗauke ka sai a tsumbula ka a ciki a mayar ana ne a yi duk addu'an da dai in ma a yi addu'an sunna in ma ma a raka ka da addu'a na bid'a ma baka sani ba ana gama wannan to yanzu guda biyun nan ba wanda zai ce shi kan iya nan anan ɗanka ba zai ce ni wallahi ba dan taho ba ka zo mu tarci ina nan anan wallahi tare da baba sai idan nawa ta zo wallahi ba mamaki ma daga cikin 'ya'yanka su ne da su fara shiga mota ma na komowa saboda dama ana tafiya kai kama akwai 'ya'yan da suna ta calculating ana tafiya shi yana lissafi ne a kwallonsa Allah ya sa abu kazan nan ya zama nasa Allah ya sa abu kazan da ba bai bari ya zama nawa kaga yanzu gaba dai kai an share ka manta da kai kuma bayan ana ana ta fama da kai kai amfani da kuɗin wanda zai maka amfani a layira ka bari ka ƙi ka make kuɗin to gashi wanda ka bar musu su kuma fulanin ɗin su kuɗin ne ba kai ba dan yanzu wallahi wani sai kwana da kwanaki bai tuna da babansa ya masa addu'a ba amma da wani abu kai da dukiyan na ci gaban addini ko ɗaukaka wasu ko wasu gidajen haya ka gina ko wani waye ka to sai ka ga da masu shiga su tuna da kai da kada Allah ya sa su tuna da kai ana rubuta maka lada ko kuwa yanzu ga wannan masallaci ne muka shigo muka yi sallah ko mu ce Allah ya bawa mai wanda ya wannan masallaci lada ko kar mu faɗa Allah zai bashi ko ba zai bashi ba Allah zai bashi in mun manta da shi Allah bai manta da shi ba shikenan to amma mutane da dama sai ka samu ba hankalinsu anan yake ba da haka kaga shikenan sai dukiyanka ya dawo sai ƴaƴanka ma ba sai su dawo sai a barka daga kai sai aikinka a jeji a rani ba kowa Allah ka samu cika da imani da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa tarattum ma khawwalnakum kun bar abinda duk muka ba ku na dukiya wara a a bayan ku gaba ɗaya kun bari an gane wa ma nara ma'akum akum ba mu ga abokan tarayyar nan da kuke jingina wa Allah ba mu gan ku tare da su ba ka gona ai tambaya za ma na wulakanci to kai yanzu da ka taho lahira ina gunkin da kake bautawa ina wannan da ka faɗi kake kiransa ina wanda ka maje shi bauta yaya aka yi ka zo tsingalimi ba shi ko da da ama wani abu domin ya tallafa maka ya baka kariya ya ka zo empty kaga lokacin da aka gane ka yi kuskure ubangiji tabaraka wata'ala yake cewa wato ba mu gan ku ai bi ma'ana ba zai zamanto wa ma nara ma'akum akum ba mu ga abokan bautan nan da kuka hada su da Allah mu gan ku tare da su ba allazina za'amtum wanda kuke riyawa annahum fikum shuraka cewa su din nan abokan tarayya ne wa Allah tabaraka wata'ala to ina suke laqad taqatta'a bainakum an yanke tsakaninku ko an yanke tsakaninku wallahi duk mai bautan wani wanda ba Allah ba daga ran da kwanan sai kare an yanke alaka tsakaninsa da wa wannan abin bautan yanzu wanda ake ta ce bauta masa kuma gunsa ka koma ka san shi Allah kana sa kana kuma ina kana komawa kana matsa gangansa ka san yanzu kana tsoron zaki in zaki na cikin masallacin nan in kana tsoro da ka zo ne kana kwankwasawa a bude maka koya da kai eh za ka yabi tazara ko tsakaninka da inda aka ce maka akwai zakin nan to shi kuma ubangiji ta'ala gashi kana tsoronsa amma kullum kana matsawa gangansa kana saba masa ma kullum ba kana matsawa gangansa na karewan kwana akwai matsawa gangan Allah na bawa ya cika da aiki mai kyau sai zama ya yi kusa da Allah bisa kyawawan ayyukansa ai kusa da rahaman ubangiji akwai bawa akan ce ya yi nesa da Allah bisa munanan ayyukansa sai a ce kai wannan ya yi nesa da Allah ba wai ya yi nesa ne na ba da iya kama shi yanzu Allah na ta neman sa ya rasa shi ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ce laqad taqatta bainakum haqiqa an yanke tsakanin gabaki daya an gane wannan ko a bi ma'ana an yanke tsakani babu alaka wa dalla ankum ma kuntum tazumuna duk abin da kuke riya wannan a gidan duniya za su cece ku nan to yanzu kan duk sun bace muku kun rasa ina suke walamma taqaddama al-kalam yayin da bagana ya gabata ala taqaririt tauhid wurin tabbatar da tauhidi wan nubuwa da kuma annabta ardafahu bi zikr dalai sai ubangiji ya idafa ko ya rataye zancen wajen ambaton dalilai ala kamali kudrati wajen cikan ikon Allah wa ilmihi da ilminsa wa hikimatihi da hikimansa tanbihan ala annal maqsudul azam domin a faɗakar da mutane akan cewa abin da ake nufi mai girman nan shine ma'rifatullah ka san Allah allazi yastahiqu an ya'budu an ya'buduhu wahda wanda shine ya cancanci a bauta masa shi kadai an gane ko ana so bawa ya fahimci wannan cewa Allah shi ya cancanci a bauta masa shi kadai bisa rububiyan Allah da yake gani shine Allah yake cewa إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون تو الله تعالى إن الله للي الله فالق الحب عيشاء الحب كينا شيني من ساق قوايني زنقن ينتا ko daga ita karan kanta shukan da ka shuka shi yake fitar da ƙwayannin a jiki an fahimta ko shi yake tsagawa yake tsarawa yake wannan Shi ne falikul haddi ko wannawa da kuma ainihin dabino ubangiji duk shi yake wannan aikin sannan kurjil hayya min almayyiti kal insani wa ta'ir ubangiji yana fitar da rayayye daga mutattu kaman yan adam kaman ainihin tsuntsaye min nudfatin wal baida dan adam a fidda shi daga mani ko sannan kuma tsuntsaye a fidda su daga ne koyi yanzu idan an zo an ajiye koyi a nan ai mutaccen abu ne a ka haka to a yaumin minal ayyam Allah sai fitar da alhayyu daga cikin me daga cikin wannan mintil kalbaida daga wannan koyin sai Allah ya fitar da dan adam kuma a ya fitar da tsuntsun ko kaza ne ko shaho ne ko zabuwa ne duk wani abin da dai Allah ya tsara sai ya a cikin koyin yake rayuwa kuma Allah ya ba da ilimi da fasaha ma'uwan wannan koyin ta zo ta kwanta a koyin yawon minal ayyam tana kwanci tana kwanci har ran da Allah ya mata ilhama yau ɗayan nan sun kai matakin a fasa koyin nan su fito duniya ki gansu kuma idan koyin lalacecce ne ba zai fidda ba ta sani na gaba za ta taba shi ba sai ce ta bar maka mene bara gurbi ina fata muna lura to in sha Allah kuwan ta bar ma bara gurbin nan kace to kai ka iya bari ka je ka fafe to da ka fafo tsiya ne dan ba za ka samu wannan dan ba saboda barin nan da ta yi Allah mata ilhama wannan abin useless da aka sai ta bar shi kaga wannan duk aikin waye aikin Allah ne wai ka yadda Allah mai iko na irin wannan abubuwa da aka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗan cewa sannan wato daga wannan a fitar da mucacce mukuri a ko ma'ana kurjil hayya ko minal almayyit yana fitar rayayye daga ainihin mucacce wa mukurjil mayyit yana fitar da abin da kuma ya zama mucacce minal alhayyi daga waye daga rayayye zalikumullah wannan shine ubangijin ku fa anna tufakun to dan me yasa ake karkatar da ku kuke juyawa ga barin imani sarfuna an iman kuke juyawa ga barin imani ma a qiyamul barhan eh tare da me tare da ga alburhanu ga hujja ga dalilai da Allah ya tabbatar wa mutane yanzu duk wannan aikin to wa yake yi Allah ne yake to a cikin ababen bauta ko ma bayan Allah wa ke iya wannan aikin kai zaka ce ko yayin da kajinka yanzu suka yi ai ga bari ne wa abun bautanka ko ai na bari ne burhama dai fate saboda me yasa saboda ai shi din nan Allah ne dai fafe dai fafe bai sai fafe ba yanzu da shi din nan dama ka kaddara ma a ce da yake rayu na fafan to yanzu bai nan yanzu wa da a zaɓa ya koma fafan <laughs> kaga duk Allah da za a ce akwai shi amma ya dawo ba shi to ya kamata ko ashe dai zama da a samu alloli uncountable duk ran da ba daya sai daya replacing duk ran da ba daya sai daya replacing a replacing yanzu a ku a garinku eh gwamnoni nawa suka yi a garin ka shugabannin kasa nawa suka yi a ka masu anguwanni nawa suka yi a ka sarakuna nawa suka yi a ka yau wannan ne shekara ɗaya kaza kaza wata ce ya mutu he ai menene. sai a ɗauko wancan sarkin sai a nada to Allah ya fi ƙarfin wannan ka faɗi ran da aka waye gari ba Allah an canja an sa wani tsantsan tauhidi ne wanda bayi dole su lura da wannan da haka ubangiji ta wa ta'ala ya ce ai bi ma'ana zalikumullah wannan shine ubangijinku fa anna tufakun don me ake karkatar da ku kuma ake raba ku da Allah na فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم دوانا بجاية كرا ربوبية تك أيوك أفعال الرب كنا أيوك ما أفعال الرب أيوك أبنجتي wanda dole ka yadda shi yake wannan aiki to kuma in ga yadda me ya kamata kuma ka yi sai ka bauta masa Allah ya ce falikul isbah ubangiji ta'ala shi ke tsage ainihin asuba ai ma'ana shaƙo umu da subhi shi yake keta ginshiƙai na asuba an gane ko wa huwa awwalu ma yabdu min nurin min nurin nahari kenan shine farkon abin da ke bayyana na hasken wuni min zulumatil laili daga duhun dare to Allah yake wannan dazu dazun nan wajen nan dilim ne ko yanzu ba faliqul isbah ubangiji ya tsage asuban ta fito yanzu ga rana tarwalai ya abin nan an jima kaɗan za ka tarwalai amma ga haske dai yanzu ya haska ba kaman awa ɗaya a baya ba to Allah shi yake yin wannan aikin ubangiji ta'ala sannan ya ce waje alal laila sakanan ya sanya kuma dare wani lokaci ne na nutsuwa na kwata shiru mahalittu saboda gajiya an gane ko ai taskunu fihi khalqu min at-ta'abi halittu suna zama cikin dare saboda min taab na me na gajiya da suka yi yanzu suna nan ainihin dare na yi sai kaga waje ya bata tsit kowa ya je ya yi mere ya kule da ya fito sha biyun dare karfe daya kana zagayawa ko da wasu kaga sun yi tawaye wa bacci sun yi tawaye wa hutawa amma dai ba su kai adadin wanda suka mika wuya wa baccin da hutawa ba da ka ga waje tsit ka ai dare ya yi ne kai ma kana tara zana kana Allah Allah ka isa inda da ka je an fahimta ko to wannan Allah ya sanya dare hutawa waje annan laila kenan libasa Allah ya sanya dare zama sutura wato ga mutane kuma da su samu hutawa to shine ai bi ma'ana taskunu fihi al halittu suna wato samun zama da nutsuwa cikin wannan dare din min ta'abi saboda gajiya da suke sannan wa shamsa wal qamar bayan Allah ya sanya al-lailu sakanan ya sanya kuma wa shamsa wal qamar ya sanya rana da mene rana da wata su kuma husbanan ai hisaban lil awqati abin kidan ya lokaci da rana da wata su kuma ana kidayen lokaci da su sai a ce yanzu muna almuharram sai an jima ce muna safar an jima ce muna rabiul awwal an jima ce muna rabiul sani an jima ce muna jimada ula an jima ce muna jimadal akhira an jima ce muna rajab an jima ce muna sha'aban an jima ce muna ne ramadan an jima ce muna zulqida in an jima ba sai a ce muna zulhijja kowanne tabto kaga mu Allah ya taimake mu in mun daga ido sama sai mu ce wannan watan ramadana ne amma shi mai januwari yanzu ba zai daga ido sama ce kaga januwari ta kama ba ko ta taba a cewa yanzu wata mu yanzu wani wata ne a sama ne ka ce wannan ai watan na february ne a'a kaga yana nuna maka tabbas inna iddatash shuhuri inda Allah 12 ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum da haka kaga sai ubangiji ta ce wa shamsa wal kamar da rana da wata kuma husbanan abin lissafi ne ga lokuta wanda ba suke lissafi ya ce ran asabar ya ce ran juma'a ya ce ran alhamis ya ce ran kaza an gane to wannan duka abin lissafi ne ubangiji ta tabaraka ta'ala ya sanya amma ba zallan wannan ne ayyukansu ba suna da ayyuka da amfani da yawa wa dan adam amma nan shi ake maka magana Allah ya sanya su wato abin kidaya na ainihin wato lokaci zalika taqdirul azizul alim wannan shine kaddarawa na ubangiji al-aziz mabuwayi fi mulkihi kenan al mai ilimi kuma bi khalqihi game da ainihin halittunsa kenan sai Allah ya ci gaba da cewa وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون شو الله تبارك وتعالى يكتشوا وهو الذي شيطن دي هو هنا أي الله an gane ko ai ma'ana wa huwa allazi shine dai Allah wannan wanda ja'ala lakum nujuma ya sanya muku mele tauraru shine sanya muku ainihin tauraru a sama don me ta ta dubiha domin ku shirye da ita fi zulmatul bardi wal bahri domin ya zama yana nuna muku hanya a duhun dare a ruwa ko a duhun dare a tudu yanzu masu tafiye-tafiye a jirgin ruwa suna da ilimin tauraro kaza na ta waje kaza an ba ka ba wallahi ka ta milar ba da ganka ba a ruwan ka fara tafiya sai ka tafi inda zai zama an gama ba kai kenan tsaban nisan ruwan kamar da kake ga ake sharban hanya a ƙasa a yi ta ɗiba a je inda da a je ake sharɓan hanya a jirgin sama a yi ta ɗiba a je inda da a je wallahi haka ake ɗiban hanya a jirgin ruwa har a gaji da tafiya kana ruwa ne an fahimta ko kuma an yi wannan ɗimbin tafiyan karkamanta yanzu wani gari ake so a kai ka <laughs> ba haka bane ka ba tsammani gaban ruwa bayan ruwa kamar yadda kana tafiya a ƙasa gaba jeji bayan mai jeji in an jima ka gan ka dun an iso kano misali ke. an fahimta ko yawa duk da cewa mu da ma'ana haka da kai in kana tafiye tafiye ka rika ganin ƙauye kaza ƙauye kaza ƙauye amma yawanci a saudi ba haka bane ana tafiya yanzu a ce an yi zo kafin madaki an jima an yi zo kafin kawu an yi zo kafin liman wani kafin waye kafin ma da a ba haka bane su za ka yi ta ɗiban tafiya ne kawai ba kowa hanya ne kuma mai kyau ba mai rage hatsari ba irin namu ba wanda yanzu wani ya ɗauki obatakin wancan kicikus ya si katatau shi kenan ba haka bane su hanya ne gashi nan shimfiɗaɗɗe kuma hanyar da mota uku za su iya jeruwa suna tafiya amma mota ɗaya ne take tafiyanta ɗaya da ta iya zuwa ta ɗau obatakin ɗaya ta ɗau obatakin wancan kuma su ma ga nasu kuma akwai shamaki a tsakani wanda wani ba zai je shiga cikin sha'anin wani ba <laughs> to kaga amma mu kan na haita biyan tsaban hatsari sannan kuma zuciyar tafiyan motar su ba irin nan bane shiga da alolan ka sallah sai a kiyama a ba irin nan bane <laughs> ka Allah ya ka gana gudun wuta sa'a da kai kawai a'a su motocin ma an yi tsarin irin gudun da za su yi ko ba za su wuce wannan gudun ba yawa to shi yasa amma munan kafin kibta da bismillah sai direbe ce ma wai ya tafi anguwa ya dawo ina je wai jos <laughs> wai anguwa ne lai sawaki za ka gana ana wasa da rayuka sosai ubangiji ta baraka wa ta'ala yace wa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu ala shi sanya muku taurari domin ku shiryu ai ku samu yadda da ku eba hanyoyi na tafiyar ruwa da na tudu biha da ita fi zulmatil bardi wal bahar a cikin duhun wato ainihin tudu da kuma mana duhun ruwa da kuma duhu na ainihin tudu kadi fassalna na laya ubangiji yace mun yi filla filla hakika mun yi dalla dalla game da ainihin ayoyin mu ai tuke nan ala qudratina abin da ke gwada ikon mu mun yi wannan ne le qaumi ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu sani ayyata dabbaruna masu tadabburi masu zama su yi la'akari da irin wannan aiki na ubangiji ta'ala yesu sun kuya da masa bauta shi kaɗansa na shikenan to mun tsaya aya na 97 sai Allah ya kai mu gobe da izininsa za mu tashi aya na 98 Allah ta'ala ya taimake mu to anan za mu sa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙo Allah ya fiye mana la yarfa mana siri duniya da lahira a tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin gabarin sa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah muna roƙon ka ka yafe su Allah ka gafarta musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da kai wanda suka ba da waje yara suke sallah a wannan mata suke sallah yara suke karatu ya lamuna roƙonka ka saka musu da alkhairi Allah ka rufa mana siri duniya da lahira mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya sahibu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu sana'a masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka kowa a tafin hannunsa abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah muna roƙonka ka zaunar da kasan mu lafiya ka kaɗe mana dukkan fitintunu shugabannin mu Allah ka taimake su ka nuna musu daidai ka ba su ikon yi ya Allah ka kaɗe su daga kan dukkan sharrori da suke gabatarwa wa al'umma Allah ka gyara su ka saita su ya Allah muna roƙonka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da bamu san su ba Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka albarka da ka sa muna daga cikin wanda da musu gafara a wannan wata ya Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka rufa muna sirri duniya da lahira lamun fa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin